الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا بقي قوة رمضان شكرا تدو لا يدهده دا أربعين دا شدا وان دا يداتي دا بقي قوة أكو ميلادية شكرا تدو بيو دا عشرين دا شدا ونكرتو نعم 25 muna karatu a wannan sura mai albarka surat hud wannan ayoyi da malamin karanta su muka tsaya a su jiya Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin manzanta annabi hud alaihi salam da Allah ya aiko shi zuwa ga mutanensa su ne adawa kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ila adin akhahum huda zuwa ga adawa mun aika musu da dan uwansu hud shine annabi hud alaihi salam a matsayin manzo da yake kiransu zuwa ga bauta Allah shi kadai su bar abin da suke aikatawa na shirka kala annabi hud alaihi salam abin da ya gaya wa mutanensa shine ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairu ya mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta kuma bayansa ma'ana Allah shi kadai shine abin bauta na gaskiya wanda ya tantanta a bauta masa amma abin da kuka rika na gumaka da kuke bautawa bautar su ba gaskiya bace batacciya ce in antum illa muftaruna ko ba komai kuke aikatawa face kage kuna kagar karya kuna jingina wa Allah cewa waɗannan ababen da kuke bautawa su ma alloli ne amma ba su da wani amfani ya qaumi la as'alukum alaihi ajran kuma ya mutane na wannan kira da nake muku zuwa ga bauta Allah ba ina nema ku biya ni bane la as'alukum alaihi ajran bana tambaya ku ku bani lada bana roƙon lada a wajen ku in ajriya illa ala allazi fatarani lada na yana kadai yana wajen wanda ya halicce ni ne ma'ana Allah da ya halicce ni shi zai bani lada kamar yadda kuma Allah da ya halicce ku shi ya kamata ku bautawa ba wani wanda ya halicce ku domin gumakan da kuke bautawa ba su suka halicce ku ka ganin sai ce in ajriya illa allazi fatarani ladana yana wajen wanda ya halicce ni don ya gaya musu cewa waɗannan da kuke bautawa ba su halicce ku ba kuma arzikinku baya hannunsu arzikinku yana wajen Allah da ya halicce ku sannan ba sa iya ba ku kariya daga dukkan wani abu da zai cutar da ku afala taqilun to me yasa ba za ku auna da hankali ba ma'ana ku kyale su ku bautawa Allah ubangiji na gaskiya shi kadai ويا قوم استغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يحيي السماء عليكم مدرارا ويزدكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين النبي هود عليه السلام يتقبل دقايا ومتاننسا wana kiransu zuwa ga bauta Allah ya ce wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku ma'ana abin da kuka aikata a baya na shirka da laifi ku nemi Allah ya yafe muku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba ku yi nadama kan abin da ya wuce ku da niyyar ba za ku sake aikatawa ba in kun yi haka yursil samaa alaikum Midararan. zai saukan muku da ruwa daga sama Midararan yana mai zubowa da yawa ma'ana kamar dai yadda annabi nuhu alaihi salam ya gaya wa mutanensa ana kwadaitar da su cewa idan suka riƙe Allah shi kadai abin bauta amfanin ba kadai sai an je lahira ba tun a duniya za su samu amfanin wannan tauhidin shine Allah ta'ala zai buɗe musu kofofin sama ya saukan musu da ruwa mai albarka yursilu sama alaikum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kuma zai kara muku karfi akan karfinku kamar yadda muke ta nanatawa shi addini ba wai in ka rike hanyar Allah za ka samu amfanin ne kaɗai in ka koma lahira ba alkawarin Allah shine tun a duniya Allah zai maka rayuwa kyakkyawa Allah zai baka albarka a cikin rayuwarka yayi maka yalwa arziki duk abin da ake samu na alkhairi a duniya Allah zai baka in ka rike addini sabanin tunanin wasu mutane suna ganin cewa addini ai kaɗai amfaninsa a lahira ake samu a'a tun daga kan annabi nuhu alaihi salam ga kuma annabi hud wanda ya biyo bayansa shi ma dai abin da yake faɗa kenan qur'ani cike yake da wannan bayanin cewa in dai mutum ya riki Allah to Allah zai yi masa gata a duniya kuma yi masa gata a lahira amma wanda ya juya kuma to ba zai samu duniyar ba ballantana kuma lahirar dama bai da rabo a ta a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan Zankan wanda ya watsi da addinin Allah to yana da rayuwa kuntatacciya a duniya rayuwa kuntatacciya ka ɗauka cewa zai zamo talaka ne ko ya Allah ya jarrabe shi da wani ciwo ko wane ne a'a ko da yana da abin duniyar ba zai ji daɗin duniyar ba kamar dai yadda mu muke iya ba da shaida kan haka yanzu turawa kafirai gashi nan duniyar Allah ya buɗa musu ita duk wani kyale-kyale su suke da ita amma kuma da zaka duba rayuwarsu hakikanin gaskiya tana cikin ƙunci ne rayuwar ma'ana ba sa morewa rayuwar shi yasa za ga mutum a turai yanzu kaga babu namiji ba mace kowa ba fafutuka yake ya samu abin duniya saboda su rayuwarsu ba ta yiwuwa sai in mutum yana da abin nan ba wani wai ubanka ya rike ka ko yan uwanka su taimake ka ko a'a kowa ta kansa yake yaro yana kaiwa shekara sha takwas ya yantu sai ya kama gabansa ko mace ce ba wani batun iyaye ba wani dangi ba kowa shi ɗaya yake rayuwa kuma kowa tashi ta shi ba wanda zai taimake ka saboda haka shi yasa su gaba ɗaya ta ƙare a fafutuka neman duniya sannan an samu duniyar kuma sai a ce wai za a ji daɗi saboda me dama mara albarka ce duniyar ta sai ka ga mutum yana ta nemi nemi a je club a je wane ne a tafi ƙwallon kaba a je duk je wai neman je wai a ji daɗi amma duk ba a jin daɗi sai ga mutum ya tara duniyar amma ya rataye kansa sai kai ta mamaki to ai in kuɗi ne ya samu in ka ne ko ya ta shaye shaye wa'annan wa'anda suke da abin nan eh, abin nan ake ganin su kamar shahararru ne mafi yawan su casa'in da tsoriya duk shaye shaye suke wai duk dan a ji daɗi to amma kaga wannan wata irin rayuwa ce mara daɗi ce haka suke rayuwar su rayuwar da in ka ganta a waje za ga kamar da daɗi amma in ka shiga shiga abin nan rayuwar za ga duk ba sa jin daɗi saboda haka bin Allah a nan ake jin daɗi a duniya kuma a ji daɗi a lahira kuskure ne mutum ya ɗauka don yana bin Allah a duniya ba zai samu jin daɗin rayuwa ba haka ba ne alkawarin Allah shi ne ga shi nan Kur'ani yana cike da wannan bayani cewa idan kun bi Allah Allah ta'ala zai buɗe muku ƙofofin albarkarsa daga sama ruwa mai yawa mai albarka ba iya wannan ba yace zai ƙara muku ya zifin kuwwatan ila kuwwatikum mutane ne wanda Allah ya ba su ƙarfin jiki halittar su halitta ce mai girma da ƙarfi to za a ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin ku dama suna alfahari da wannan ƙarfin saboda haka Allah zai ba ku dukiya zai ba ku ya'ya zai ba ku duk abin da kuke so na duniya amma in kuka juya baya to kuma akasin haka ne zai same ku wala ta tatawallaw mujrimina kada ku juya baya kuna masu tawaye ma'ana masu laifi ga Allah tabaraka wa ta'ala ta yadda za ku yi tawaye ga manzannin Allah ku ki tsayawa akan tauhidi ku yi ta sabon Allah qalu yahudu قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما mutanen annabi hud suka ce ya hud ya kai annabi hud ma ji tana bai ba baka zo mana da wata shaida ba wace za mu yarda da kai cewa kai manzo ne daga Allah bayyana suna nufin hujja wadda za ka gamsar da mu cewa kai dan aike ne daga Allah wa ma nahnu bi tariki alihatina sanan mu ba za mu bar bautar waɗanda suka riƙa ba suke cewa na gumaka an kaulika dan kawai kana gaya mana cewa ba daidai bane ma'ana zancenka ba mu gamsu da shi ba bare mu bar bautar wannan gumaka ne wa ma nahnu laka bi mu'minina kuma mu fa ba za mu yi imani da kai ba ba mu yarda da abin da ka zo da shi ba mu gaskata ka ba ma'ana kaga suna yin raddi kenan cewa sai an kawo musu wata shaida kuma annabi hudu alaihi salam ya zo musu da shaida kowane annabi Allah yana bashi shaidar da shine zai mutanensa zai nuna musu cewa shi dan sako ne daga Allah amma suna musawa ne su tawaye in nakulu abin ma da muke cewa shine illa a taraka ba'du hasina bisu ai ma kulu fi sha'nika abin da muke faɗa cikin lamarin ka ya kai hudu shine wato sashe na gumakanmu ya taraka ba'du hasina bisu sun shafe ka da su imana da wani tabin hankali abin da kake faɗa a wato kake aibanta su har ya sa ma ka samu tabin hankali dalilin haka suna ganin ma abin da yake faɗa cewa kamar magana ce wata suke ba ta masu hankali ba kala annabi hud yake cewa da su inni ushhidullah ku ji ku saurara ni fa ina shaidawa ga Allah ta'ala washhadu kuma ku shaida cewa anni bari'un mimma tushrikuna ni na barranta daga abin da kuka rika kuma bayan Allah kuke shirka da shi mana da abin da kuke shirka ni ba ni ba shi min duni kuma bayan Allah faki duni saboda haka عنه saboda haka yake cewa fakiduni ni na barranta da duk abin da kuke kuka rika kune wa Allah tarayya da shi ma'ana min ma na min dunihi abin da kuka rika kuma bayan Allah wanda kuke bauta na gumaka fakiduni saboda haka duk abin da za ku yi ku je ku yi ma'ana in za ku yi min kaidi ku haɗa kai domin ku cutar da ni ku je duk ku haɗu jami'an baki ɗayan ku ma'ana jami'an yana nufin da ku da gumakan naku duk wanda za ku haɗu ku haɗu ku yi min kaidi Sun la tunzirun sannan kada ku yi min jinkiri kaidin ma yanzu duk abin da za ku yi ku yi shi a yanzu ai la hiluni wala akhiruni kar ku yi min jinkiri akan abin da kuke ganin za ku iya yi min malamin ke cewa wannan magana ta sa daga ji ka san yana da hujja akan abin da yake faɗa kenan tunda kusan ga baki ɗayan garin yake gaya wa haka duk baki ɗayan ku ku haɗu duk abin da za ku yi na kaidi ku je ku haɗu ku yi min kaidi ni ina da wanda yake ba ni kariya kaga wannan hujja ce akan cewa yana da ya dogara ga Allah kuma ya yana da yaƙini cewa Allah zai ba shi kariya akan duk abin da za su yi na cutar da shi ba za su iya cutar da shi ba saboda haka ya ce ku haɗu ku yi min kaidi baki ɗaya sun latin la ni sannan kada ku yi min jinkiri ma'ana duk abin da za ku yi na cutarwa da kuke tsammanin za ku yi a kai na ku je ku aikata inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbi ni na dogara ga Allah ne ubangiji na kuma ubangijinku ma'ana shi zai bani kariya na dogara ga ubangiji na mahalicci na ko kuma ku je ku yi abin da za ku yi da gumakan ko ko za ku iya yi min wani abu na cutarwa ubangijin nan nawa shine wanda yake ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha babu wata halitta dabba yana nufin dukkan halittun Allah babu wata halitta da take motsi a bayan ƙasa face Allah ta'ala illa huwa akhizun bi nasiyatiha Allah yana rike da makwarkwadarta ma'ana al'amarinta yana hannun Allah ta'ala shi kadai ke rike da dukkanin sha'anin bayansa baki daya yau yaumin huwa fi sha'an ma'ana babu wata dabba face Allah ne yake rike da arzikinta Allah ne yake kulawa da ita shi yake juya al'amarinta in an ce nasiya ana nufin gashin da yake gaban goshi wanda a cikin dabba in ba linzami in ka rike gashin goshi zaka iya juya dabba yadda kake so to ne aka yi wato wannan kalmar take nufin cewa bakin al'amarin bayi yana wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yake tafiyar da al'amarin inna rabbi ala siratin mustaqim sannan yake ku sani ubangiji na al'amarin sa yana kan tafarki wanda yake mai kake gashi dai mai iko ne babu wata halitta face Allah ne yake da iko akan amma duk da haka kuma Allah yana da adalci akan bayinsa shine inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na yana kan tafarki wanda yake mikakke duk da cewa yana da iko amma kuma shi mai adalci ne dan yana da iko akan bayi baya zalunta bayi a yana mu'amalanta su ne gwargwadon yadda suka mu'amalance shi in sun yi kirki za su ga sakayya ta kirki in sun bata kuma kansu za su gani saboda haka ubangiji al'amarinsa akwai adalci cikin mulkin mulkinsa baya aikata zalunci domin al'amarin ubangiji yana kan asirat al-mustaqim shine tafarki wanda yake mikakke فإن تولوا فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما Allah ta'ala ce fa in tawallau idan suka juya baya bayan dukkan wannan wa'azi da aka yi musu kake ma'ana su yi imani su rike hanya ta shari'a to ka gaya musu faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum na isar muku da sakon da aka ce in isar muku ma'ana Allah yake gaya annabin sa annabi Hud alaihi salam ya gaya wa mutanensa in kuka ki yarda da wannan wa'azin ma'ana kuka ci gaba da shirka da sabon Allah to ni dai na yi aiki na domin dama dai Allah ya aiko ne in gargade ku faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum na isar muku da abin da aka aiko ni da shi in gaya muku na tsayar muku da hujja yanzu ba ku da wani hanzari a wajen Allah saboda haka wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum kuma ku yi jira ku sani ubangiji zai musanya wasu wanda ba ku ba zai tafiyar da ku ya kawo waɗanda za su imani kaga wannan gargadi ne gare su cewa an dai ba ku yi imani ba to Allah yana da iko ya tafiyar da ku ya kawo wasu wanda za su bauta masa in kun aikata shirka kaga wannan ya kamata a ce sun tsorata da wannan gargadin cewa Allah zai tafiyar da su ya kawo wasu mutane su maye gurbin su su zauna a garuruwan nasu wala hushe shay'an sannan ubangiji ta'ala in ya tafiyar da ku ba zai ba za ku cutar da shi wani abu ko ba wani abu bane a mulkin Allah dan ya tafiyar da ku ya halakar da ku babu wani abin da zai canja Allah zai kawo wasu waɗanda za su bauta masa su tsaya akan tafarki madaidaici inna rabbi ala kulli shay'in hafiz kuma ubangiji na mai iko ne ko hafizun mai kulawa ne raqibun kenan mai tsinkaye ne mai kulawa da dukkan abin da yake bayan kasa ubangiji ya san halin da bayi suke ciki ba abin da yake fakewa ga barin ilimin Allah saboda haka yana sanar da mutanen sa cewa ko dai su imani ko kuma ubangiji ya kawo wasu wanda ba su bai tafiyar da su kuma ubangiji al'amarin bayansa duk shi hafizun ne mai kiyayewa akai ba abin da yake buya ga barin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan annabi hud alaihi salam yana wa mutanensa ishara cewa in fa ku imani ba to fa Allah zai halakar da ku ba su koyi imanin ba suka yi tawaye saboda haka Allah ta'ala ya aiko musu da azaba shine faɗin Allah walamma ja'a amruna walamma ja'a amruna najjayna hudan wal Allah tabaraka wa ta'ala yace walamma jaa amruna yayin da al'amarin mu hukuncin da Allah ya hukunta na halakar da waɗannan mutanen jaa yazo najjayna hudan sai muka tseratar da annabi hud alaihi salam walladina ma'a walladina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi ma'ana Allah ya tseratar da su daga halaka bi rahmatin minna da rahama daga gare mu ma'ana rahama mai girma na cewa shi kan annabi hud da mutanensa Allah ya tsamar da su masu imani kenan Allah ya tsayar da su saboda imaninsu da kuma aikinsu na kwarai saboda haka Allah ya sanya su cikin rahamarsa shine ya ba su tsira daga halaka wa najjaynahum min azabin ghaliz muka tsamar da su muka tseratar da su daga azaba ghaliz ma'ana mai girma ai shadid azaba wacce ke mai tsanani mai girma wanda girmanta ya kai ga cewa wato Allah ya aiko musu da iskar da ta kade su suka halaka a tsiftawar ido lokaci ɗaya baki ɗayansu Allah ya halakar da su ma'ana ba daki daki aka bi su a bugewa ɗaya aka yi musu dukkanin suka kwanta matattu a lokaci ɗaya shine azabun gale azabar da take mai girma mai tsanani da Allah yake ba da labarin girman azabar yake la tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alatu iskar da Allah ya aiko ta azaba ba abinda inda ta biyo ta kai kawai sai dai ta jefar da shi kamar wato karmami kamar abin nan din da ya bushe lokaci daya Allah ya halakar da su baki daya yace inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir iska ce da ta gudana bata tsaya ba sai da ta kwantar da su baki daya lokaci daya suka zama babu su ba labarin su tanzi'un unnasa. da take cizge mutane saboda ai mutane ne manya masu karfi suka zama tankar wato wasu bishiyoyi ake tugewa daga ƙasa ka annahum ajaz naklin munqa'ir kai ka ce wato bishiyoyi ne bishiyar dabino da ke tsaye ake tuge ta a lokaci guda haka iskar ta yi da su baki daya Allah ce fatar alkawar fi sar'a a lokacin in ka kalle su za a ga mutanen sar'a duk a kwance matattu baki daya iskar da ta bi ta kansu baki daya ba ta bar ko daya a tsaye ba sai da kwantar da su ka annahum ajazu nakhlin khawiya kamar kai ka ce wato bishiyoyin abin nan ne nakhil dabinuwa da suka bushe suka irin wanda suka lalace suka rufe din nan aka bige su lokaci daya yace fa hal tara lahum min baqiya da alaka ta zo wa ta rage a cikin su wa ka gani ya saura a cikin wannan mutanen ko dai Allah bai kyale duk kafiran Allah ya halakar da su baki daya a lokaci guda shine Allah ya tukunta wannan azaba da azaba galil mai girma azabar da ba ta bar ko mutum daya a cikin su ba duk ta halakar da su baki daya Allah ya ce wa tilka azab to fa waɗannan su adawa waɗanda suka yi tawaye ga Allah ga yadda Allah ya yi da su jahadu bi ayati rabbihim sun yi jayayya da ubangijin ubangijinsu suka musa abinda Allah ya aiko manzansa da shi annabi hud wa asaw rusula suka saba manzannin Allah anan kaga sai aka ce asaw rusulahu sun saba manzannin Allah alali annabi hud kada yake aiko musu aka ce ai saboda duk wanda ya saba manzo daya cikin manzannin Allah kamar ya saba wa duka ne dan sakon su iri ɗaya ne saboda haka Allah ya ce wa asaw rusulahu suka saba manzannin Allah wattaba'u amra kulli jabbarin anid kuma abin da ya jefa su a halaka shine sun bi al'amarin dukkan wani jabberi ani mai taurin kai shine shugabanninsu da suke gaya musu ya kada ku imani da ainihin wannan mutum kuma suka yadda da wannan magana ta waɗannan wato shugabanninsu wanda suke eh, jabberai wato wanda suke masu taurin kai masu sabawa Allah suka bi magana su kuma ga inda al'amarin su ya tike shine gaba ɗaya Allah ya halakar da su baki ɗaya saboda ba su bi annabin Allah ba annabi Hud alaihi salam amma sun bi magana ne na waɗannan shugabanni na su jabberai da suka masu saban Allah waɗanda suka ce kada su yi imani kuma ga abin da ya kasance gare su wa utlu bi hadhihi dunya la'anatan al'amarin waɗannan mutane aka bi bayan su utbi'u fi hadhihi dunya tun anan duniya la'anatan da tsinuwa daga Allah da la'anta saboda ai sun saba wa Allah sun aikata shirka sun yi abin da yake sun cancanci la'anta Allah ya aiko musu da shari'a amma ba ta bu ba saboda haka Allah ya la'ance su tun a duniya al'amarin su ya tafi akan la'anta wa yawmul qiyamati haka na ranar alkiyama za su tashi a cikin wannan la'anta da mana wannan duniya labarin su dai yayin da aka karanta abin da yake biyo bayan labarin shine tsinuwa cewa mutane ne waɗanda suke Allah ya nisantar da su daga rahamarsa tun a duniya ga yadda Allah ya yi da su Allah ya halakar da su baki daya to tun a duniya la'antar Allah tana bin su kuma za a daina nanata ba a tashi kiyama kar ka manta adawa manzannin da Allah ya aiko bayan su al'ummomi da aka yi ana nanata labarin su kuma kullum sai an nanata an maimaita wannan tsinuwar da Allah ya tsine musu saboda yadda suka saba wa Allah kuma har tashin alkiyama gashi ana karantawa haka za a ci gaba da nanata abin da ya same su na ne na tsinuwa Allah da rashin albarkar da suka yi kuma ga yadda al'amarin su ya kasance a duniya kaga labarin su kullum ana nanatawa shekara dubun nai dubun da wata kuma kullum sai an ambaci wannan tsinuwar da ta tabbata a kansu kaga wannan al'amarin su yayi muni kwarai da gaske wa utbi'u fi hadhihi dunya la'anatan wa yawm al-qiyamah haka ranar alkiyama za su tashi cikin la'anta shine Allah zai sanya su a cikin azabar wuta domin la'anta shine nesantarwa daga rahama a duniya kaga ba samu rahamar Allah ba dan Allah ya halakar da su haka a lahira za su dawwama a wutar jahannama nan ma dai ai Allah ya nisantar da su daga rahmata wannan ma la'anta ce ala inna adan kafaru rabbahum ala ku saurara ya ku mutane wannan labarin da ake baku na wannan la'anta da suka ta hauta tabbata kan waɗannan mutane a duniya da kuma lahira to abin da suka aikata shine kafaru rabbahum sun kafirce ubangijinsu ala bu'dan li'adin saboda haka ku saurara ainihin waɗannan mutane sun yi nesa da rahamar Allah su adawa kenan kaumi hudin mutanen annabi hudu wato Allah ya la'ance su ya nisantar da su daga rahamarsa har tun a duniya har kuma zuwa tashin alkiyama wato ana ta mana labarin su dan mu sani cewa fa abin da suka aikata mummunan aiki ne kuma duk wanda ya aikata irin wannan aiki ko shakka babu shi ma zai iya fada cikin wannan la'anta ne to bayan Allah ta'ala ya bada labarin waɗannan mutane adawa kenan mutanen annabi hud sai Allah kuma ya kawo labarin mutanen annabi salih sune samud سوني ثمودا samudawa Allah ta'ala ce wa ila samuda wa ila قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه فاستغفروه samud su ne mutanen annabi salih alaihi salam wato samud mutane ne da suka allah ya ba mu labarin a cikin surun alkur'ani da dama waɗanda mutane ne suka rayu ƙabila ce ta larabawa wanda suke sun rayu su kuma a ɓangaren yankin ƙasar larabawa da zira kenan da kuma kusan ƙasar sham wato inda yanzu ake cewa jordan ko urdun a wannan iyakar su kuma suka rayuwa sabanin su kuma waɗancan adawa sun yi rayuwa can wajen yankin yaman su kuma wannan sun yi rayuwa wajen ɓangaren ƙasar sham inda ta yi iyaka da ƙasar inda ake cewa saudiya yanzu a nan su kuma suka yi rayuwa waɗannan mutanen annabi salih alaihi salam su ma dai kamar adawa allah ya ba su girman jiki allah ya ba su girman jiki da kuma ƙarfi saboda haka ga kuma albarka da allah ya yi a ƙasar dama yankin su yanki ne mai albarka saboda haka suna yin gine-gine manya su ma suna da gonaki suna da arziki na duniya sun yi rayuwa cikin wato ɗaukaka da kuma nuna isa da ƙarfi su ma suna sassaka gidajensu ne daga tsaunuka haka suka yi rayuwa to amma abin da ya ɓata sha'anin shine sun aikata shirka da kuma sabon Allah sun aikata shirka mana ba su riƙi Allah shi kaɗai abin bauta ba suna bautawa gumaka ne suna bautawa gumaka ne sun biyo bayan adawa bayan Allah ya tafiyar da adawa kuma Allah ya kawo waɗannan samudawa wanda Allah ya da labari yace waskuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin Allah yake gaya wa su wa'annan samud ku tuna Allah ta'ala ya sanya ku khulafa'a kuka yi kasa bayan Allah ya tafiyar da adawa bawwa'akum fil ardi ya baku wato iko a bayan kasa tattakhiduna min suhuliha kusuran wa tanhituna al-jibala buyuta wato a ƙasa inda yake filin ƙasa suna gini yadda suka ga dama wato suna yin gine-gine a ƙasa su kuma duwatsu suna sassaƙawa su mai da su wato su ma kamar wato wasu benaye a cikin duwatsu saboda haka Allah ya ba su wannan ni'ima a bayan ƙasa su wannan samudawa shine Allah yake ba mu labari su ma Allah ya aiko musu annabi ya zuwa gare su dan uwansu annabi Salih wa ila samuda akahum salihan Allah ya aiko wa samudawa dan uwansu na jini kenan dan uwansu Salih wanda Allah ya aiko shi ya kira su zuwa ga tauhidi kala yake gaya mutanensa ya kawo ma'budullah ma lakum min ilahin ghayruhu ku bauta wa Allah shi kadai domin ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba mana duk abin da kuka rika kuma bayan Allah ba su cancanci a bauta musu ba Allah shi daya shine abin bauta na gaskiya almustahiqqu lil ibada wanda ya cancanci a bauta masa ba waɗannan gumakan ba dan me za ku bauta wa Allah huwa ansha'akum min al ardh kamar yadda muka bayyana a baya Allah tabaraka wa ta'ala in ya kira mutane zuwa ga bautar sa sai ya gaya musu cewa Allah da aka ce ku bauta wa shine fa wanda ya halice ku kuma shine arzikin ku yake hannunsa ku bauta masa saboda ni'imar da ya muku ta halitta sannan saboda shine yake azurta ku wannan da kuka rika kuma bayan Allah ba ta da wani amfani gare ku shi yake ba ku arziki shi yake ba ku kariya haka Allah ya fara bayyana a cikin suratul baqara ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا sama'i ma'an وأنزل من السماء ماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون kaga Allah yana jero abin ya yayi wa mutane ya halice ku sannan samaniya yayi muku sama a matsayin kamar rufi Ƙasa kuma yayi shimfiɗa ta gare ku arzikin ku ya saukar da ruwa daga sama ya fitar muku da tsoro daga kasa ku ci abinci ku samu arziki to duk wanda yake muku wannan dan me za ku sanya masa kishiyo la taj'alu lillahi amdadan wa antum duk haka Allah yake kafa hujja ga mutane shine mahalicin ku arzikin ku yana wajensa inda zai rike arzikin ku shikenan kun halaka ke amma waɗannan abin da aka rika kuma bayan Allah ba su da arziki ba su ka halice ku ba ba sa iya azurta ku ba sa iya kare ku daga cuta Allah shi yake iya wannan to ku bauta masa man shi kadai haka annabi Salih ya gaya mutanansa samudawa yace ya kawo mai qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu sai ce huwa ansha'akum min al-ard shi ya kage halitta ku daga ƙasa shine baban ku annabi adam Allah ya halice shi daga ƙasa min al'adu daga ƙasa wasta'marakum fiha sannan ya ba ku maiwa a bayan ƙasa istamarakum ai ya ba ku tsawon rai inji wasu malamai ya ba ku tsawon rai mana an bayyana cewa suna yin rayuwa mai tsayi za a ga mutum cikinsu wanda bai daɗe bai rayuwa shekara ɗari uku wani kuma har shekara dubu zai a bayan ƙasa Allah ya musu tsawon rai kun fiya. ko kuma ku ya ba ku damar ku gina ƙasar istamar ma'ana ku gina ta domin a ƙasa kuna iya gini a cikin tsaunuka kuna iya sassaƙa ku yi gini istamarakum fiya. saboda haka wannan din ni'imar da Allah ya yi muku bai kamata ku riki wani Allah a matsayin abin bauta ba fastaghfiruhu ku nemi gafara Allah thumma tubu ilaihi kuma ku tuba zuwa gare shi abin da kuka yi na baya ku nemi gafarar ta ma'ana iyafe muku gaba kuma ku tuba zuwa gare cewa ba za ku aikata shirka da sabo ba kuma abin da kuka na baya ba za ku koma zuwa gare shi ba inna rabbi kuma lalle ku sani ubangiji na qaribun yana kusa da ku yana sane da halin da kuke ciki mujibun in ku roke shi kuma zai amsa muku qaribun mujib mai amsa wa bayi ne idan suka roke shi in kuna da bukata ku roke shi zai amsa muku roƙo sabanin waɗannan gumakan in ku roke su ba za su yi amsa muku ba ba sa ma jin in kuna roƙon nasu kuma in ma sun jin mastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum sai ce wala yunabbi'uka mithlu khabir to ai abu ne wanda yake zahiri gashi in kun kira su in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ba za su amsa ba za su ji ba ba sa ji sannan kuma inda za su jin ba ba za su amsa ba don ba su da iko kuma in an tashi alkiyama ko rike su a matsayin za su taimake ku to ma abin nan gaba za su yi da ku sai ce ai su ba su suka ce ku bauta musu su sassaka su ba saboda haka ku sani ubangijin da aka ce ku bauta wa karibun yana kusa da ku ya san halin da kuke ciki in kuna da bukata shi za ku roƙa ko mujibun kuma yana amsa roƙon mai roƙo in ya roƙe shi kaga wannan ya bayyana wato sufa ta ubangijin gaskiya wanda ake bauta shine wanda ya halitta shine wanda yake azurta halittarsa shine wanda an roƙa zai amsa shine wanda in aka nemi taimako zai kawo agaji don yana kusa da bawansa ba wanda yake ba zai iya taimaka maka ba kamar yadda ake ba da labari cewa larabawa sukan yi gunki har da dabino saboda suna da arziki na dabino su duk abin da ya zo kusa da su kawai za su sassaka in ƙasa ce su yi ta tudu su rika bauta mata su tara ƙasa in kuma ite ne sun saka in dutse ne sun saka in suka rasa ma dare nan da yake sai kawai su abin nan din shi su mulmula shi su mai da shi kamar gunki suna bauta masa saboda kawai abin nan shagwaba amma fa in suka yi tafiya kuma aka rasa abinci sai su bambantare wannan dabe nan su cinye kuma <laughs> an yi ba a yi ba to bai amfani sa wannan yake nuna wauta ta mai bautar abin da yake ba Allah ba kuma wannan ba iya larabawa ba ko waɗannan mutanen da suke bauta yanzu ga sanar mutanen indiya ai za ga suna da wauta a cikin bautar ta abin da bai bai da wani amfani amma duk abin suka gani kawai in dai ya zama wani mai ya burge su ne bauta masa amma bai da amfani gare su to kaga wannan ya kamata a ce mutane sun yi sai yasa ce afala ta asirun dan me ba za ku hankalta ba ku daura ma'ana ku yi amfani da hankalin da Allah ya baku domin ku san cewa waɗannan ababen bauta ba su da wani amfani kalu ya salihu قالوا يا الله قد كنت فينا suka mai da magana ga annabi salih a madadin su imani sai suka ce da shi ya salihu kad fina marjuwan kabla hada ya kai salihu da dai kad ta ka kasance marjuwan fina marjuwan a cikin mu muna sa maka kyakkyawan zato mune maka kyakkyawan wato zato ai ma'mulan ai kunna narju an kuna fina sayyidan muna ganin saboda ka da halinka na kwarai tsammanin mu ai zaka zama shugaba a cikin mu Za ka zama shugaba a cikin mu saboda ai annabi sali alaihi salam mutum ne mai yawan kyauta mai yawan alheri mai kyautatawa mai yin abubuwa na kwarai saboda haka sai ce kad kunta fina ya salihu kad kunta fina marjuwan qabla hada amma kana zuwa da wannan abin da kake kira zuwa gare shi kawai sai al'amarin ka ya lalace ai ba mu dauka ka yi haka ba ta yaya bayan suna bauta gunki za ka ce a daina bauta gunki da dai muna zaton kai mutumin kirki har ma muna zato ka zama shugaba a cikinmu mu ne maka zaton ma za ka zama jagora a cikinmu kad kunta fina marjuwan mu ne maka fatan ma ka zama shugaba a cikinmu kabla hada amma kafin kai wannan da'awar taka tun da kace kai annabi ne mu daina bauta gumaka shikenan al'amarin ka ya lalace shikenan ma abin nan muka muka ware na maka <laughs> wato abin mamaki su suna ganin cewa kiran da ya yi na tauhidi ma wasu a wajen su ma ya ɓata sha'anin sa ma baki ɗaya su sun gama al'amarin sa ya lalace ta yaya irin yadda mutanen maka suka ce a ja'ala al hata ilahan wahid sai ce inna hadha la shay'un abin mamaki yanzu kewayen ka'aba ma gunki 360 ake da amma duk an ce aje su a gefe wai a riki ɗaya kadai wannan abin yana da ban mamaki sha'anin ka haka suke cewa so su ma mutanen annabi sale haka suka ce suna mamaki a tanhana an da ma da aba'una yanzu dan Allah ka zo ka ce abin da muka samu iyayen mu suna ka ce mu daina su abin da yake ba su mamaki ke? ai wannan bautar goma kan sun san da iyayen su suna yi ne ta yaya za a ce iyayen su ba sa kan daidai ai wannan magana ta kama bai taso ba ka hana mu abin da muke yi lokacin abin da muka gada wajen iyayen mu wa inna na lafi shakkin min ta zuna ilai kuma ma mu fa muna ma kokwantan abin da ke kiran mu zuwa gare shi na tauhidin nan sai mu bar gonwa kan nan ba mu yadda da ma abin da kake faɗa ba muribin kuma muna kokwantan shi nan kam ai mauki a riba ma'ana al'amarin ka yana jefa mu a cikin kokwanto ma'ana kai yaya ma ka fahimci cewa waɗannan gumakan ba su da amfani ta yaya za ka ce mu daina abin da muka tadda mu suna kai su suna ga a bar hanyar iyaye ai wannan abu ne wanda yake ma ba ma zai yiwu ba kwarai ba zai yi ba sam saboda haka suke cewa abin da ya zo da shi ba su gamsu da shi ba suna kokwantar ma al'amarin da ya zo da shi cewa ba gaskiya ba kala ya kaumi ya a qala annabi sali alaihi salam ke gaya wa mutanen sai ce ya kaumi ya mutane na a ra'ayin ku bani labari in kuntu ala bayyinati min rabbi kun ce kuna kukantan abin da zo da shi to in na kasance akan hujja da dalili cewa ni dan aike ne daga ubangijina wa atani min rahma kuma ubangijin nawa ya bani sa ita ce annabta da shiriya ya aiko ni manzo zuwa gare ku kuma kun ce wai in daina kiran da nake yi kiran ku zuwa tauhidi in kyale ku akan abin da kuke fa man yansuruni min Allah idan na daina kiran da Allah yake in kira ku zuwa ga tauhidi na bar wannan aikin da Allah ya dora min in asaitu in na saba wa Allah na bar abin da Allah yake in isar muku na sakon tauhidi in kira ku zuwa ga bautarsa shi kadai to fa man yansuruni min Allah wane ne zai taimake ni daga azabar Allah in Allah ya kama ni da sa wa zai taimake ni a cikin ku in asaitu in na saba wa Allah ma'ana na ina saba umarnin Allah na isar da sakon Allah kun ce in daina abin da nake in daina kiran ku zuwa tauhidi to idan na daina na saba wa Allah domin Allah ne yace in yi wa zai taimake ni a cikin ku in Allah ya kama ni ya sanya ni cikin azabarsa fa ma taziduna ni ghaira tafsir ku dinnan ba komai kuke kara min ba da wannan kira da cewa in daina ainihin da'awa ghaira tafsirin sabanin in ba wato abu ne wanda zai aukar da ni cikin asara ba kuna ƙara tura ne cewa in daina abin da nake don in fada cikin asara ai ghairu iqa'ikum li fil khasarati bi an taj'aluni khasiran za ku sanya in fada cikin asara dan idan na daina kiran ku zuwa tauhidi na kyale ku kuna aikata shirka alhali na san ba daidai bane to na yi laifin da zai iya jefa da cikin asara mana an taɗe kenan gabarin abin da Allah ya umarce ni in na yi haka kuma to Allah zai kama ni da da laifi saboda haka

annabi salih alaihi salam yace wa ya kawo ya mutane na na katullahi lakum aya ga Allah ya kawo muku aya shine mu'jiza shine shaidar da za ta tabbatar muku cewa ni manzo ne daga Allah shine naka wato wata taguwa yace ga wata taguwa daga Allah lakum aya musamman Allah ya fitar muku da ita a matsayin shaida aya cewa ni manzo ne daga wajen Allah domin suna neman shaida cewa kawo mana hujja ce akai manzo ne daga Allah in gaske ne ga wannan tsaunin dutse ne ce da shi ya bude mu ga taguwa ta fito daga ciki don mu tabbatar kai annabi manzo ne daga Allah ya roki Allah kuwa suna tsaye suna gani dutsen ya tsage sai ga taguwa ta fito daga cikin wannan dutse a matsayin aya wato aya shine ya zama musu shaida wacce za ta tabbatar da cewa shi annabi salih annabi ne daga Allah manzo ne wanda Allah ya aiko shi kuma aya ce ta yadda ba irin ragowar taguwa ba ce ta duniya wanda aka saba gani saboda ta fito daga cikin ainihin tsaunin dutse ta fito ga ta nan cikakkiya a cikin halittarta lokaci guda ba wai halitta aka yi ta ta girma ba a lokaci ɗaya ta bullo daga cikin wannan dutse ta fito sannan kuma daga cikin ayata shine annabi sali ya ce to ga wannan taguwa ta zo ita wannan taguwa lamarin lamarinta shine za a bar mata wato kiwo da kuma shan ruwan garin yini gaba ɗaya yini ya zanto nata ne ita kadai duk wata rijiya za ta cinye ruwan rijiyar sannan ita duk inda ake kiwo duk za a kame baki ɗayan komai zai kame dabbobi ita kadai za ta yi kiwo a rana ɗaya to amma fa in ta yi kiwon kuma za ta zo madararta ta shayar da duk mutanen garin kowa zai ɗabi iya abin da yake so kaga wannan ai aya ce akan aya gashi dai daga dutse ta fito kuma ranar da aka ce za ta sha ruwa a garin ba wanda zai ɗebi ruwa a rijiya ita kadai za ta sha duk ta shanye sannan ba wani wanda zai kiwo ita za ta kiwace baki ɗaya garin to amma fa in ta zo da maraice ta tsaya to a yi layi duk garin su zo su tatsi madara baki ɗaya kowa ya ɗebi abin da yake ko, iya buƙatar. kuma ba zai ƙare ba ba za ta ƙare ba madarar saboda haka ta zama muku aya don ku sani cewa daga Allah take amma fa zaruha ta'kul fi ardillah ka'idar ta shine in za ta yi kiwo za ta sha ruwa To yini guda za ku ban mata kowa a garin zai kame gaba da ɗiba ruwa gabar kiwo ita kaɗai za ta cinye ruwa baki ɗaya sannan kuma ta yi kiwace garin baki ɗaya to wannan taguwar wala ta masu habi so'in aya ce daga Allah kada ku yarda ko da wasa ku taɓa ta ko ku nufe ta mummunan nufi in kun yi haka fa ya kun azabun karib in kuka taɓa ta domin ya san mutanen 'yan ta'adda ne ya san halin kad ku taɓa ta in ko ku taɓa ta to Allah ba zai muku jinkiri ba zai kama ku da azaba karib wacce ba mai nisa ba kuna taba ta Allah zai kama ku ma ba zai kyale ku saboda haka ya gargade su akan wannan taguwa da Allah ya fitar musu a matsayin shaida da kuma aya cewa shi manzo ne daga Allah ga kuma irin yanayin yadda za ta kasance fa akaruha amma ina da yake su mutane ne waɗanda suke 'yan tawaye sai suka soke taguwar suka kashe ta ma'ana koma me zai faru mu gani abin da kake faɗa fa qala sai ce to annabi abin nan sale yake gaya musu tamattu fi dalikum salasata ayyam Allah ya ba ku iya kwana uku ne ma yace azamun karib iya kwana uku aka ba ku ku ci gaba da rayuwa a cikin gidajen ku kuma zalika wa'dun ghairu maktub alqawli ne da ba na ƙarya ba tabbataccen alƙawari kwana uku aka ba ku kadai saboda haka an ce sun kashe ta ne ranar laraba saboda kwana uku kenan an ba su alhamis da juma'a to asabar shine karshen deadline da aka ba su daga nan Allah zai halakar da su yace zalika wa'dun ghairu makzub wato sun kashe ta rana abin laraba alhamis juma'a saboda haka a cikar kwana na uku asabar shine deadline din su zai kare kuma Allah yace zai halakar da su da azabar da take tabbatacciya ba wai a bar wasa ko azaba wacce take ba ta gaske ba azaba tana zuwa musu saboda haka suna kashe ta aka ce to ku jinkirta ku jira kwana uku Allah ya baku kwana uku Allah ya baku na jinkiri daga nan kuma to Allah ta'ala ba zai kyale ku ba zai halakar da ku baki da falamma ja amruna falamma amruna ta'ala yake falamma ja'a amruna yayin da umarnin mu ko al'amarin mu ya tabbata ya zo ga wato wannan samuda mutane annabi sale na cewa wa'adin da aka dauka musu ya kare Allah ya aiko da azaba zuwa gare su najjaina salihan sai muka tseratar da annabi salih wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da rahamar mu muka tseratar da su tunda sun yi imani muka lallabe su da rahamar mu muka fidda su daga cikin wannan azabar wa min khizi yawmiz da kuma wato kaskanci wanda zai samu waɗannan mutane na wannan rana da Allah zai kama su da wannan azabar saboda haka Allah ya bada labarin cewa su kan mutanen Annabi Saleh Allah ya wato wanda suka yi imani Allah ya tsiratar da su amma su waɗanda suka kafirce wa Annabi Saleh kuwa Allah ya sauka musu da azaba sai yace inna rabbaka huwal qawiyyul aziz Allah ya yi haka ne don shi ubangijinka alkawiyu ne mai ƙarfi al'aziz mabuwayi wanda yake aikata abin da ya so saboda yana da ƙarfi da buwaya shine al-ghalibu alladhi la ya'jizuhu shay bai rinjaye wanda ba abin da yake gagara Allah baraka wa ta'ala wa akhadha alladhina zalamu saiha waɗannan da suka zalunci kawunan su kuma sai saiha tu ma'ana wata tsawa ta ainihin cin musu ta kama su a saiha yana nufin wata tsawa aka ce mala'ika jibril ne alaihi salam ya yi musu tsawa baki ɗaya suka ainihin faɗi matattu a lokaci guda a lokaci ɗaya yake asaiha huwa sautun shadid asautu ashadid wato sauti na ƙara wanda yake mai tsanani aka ce mala'ika jibril shine yayi musu tsawa lokaci guda daga sama baki ɗaya suka zube kuma aka saukan musu da sa'iqa shine wato wata wani wani wato wata tsawa daga sama wanda taqatta'at qulubuhum fi sudurihim ta kekke ta zukatansu a cikin kirazan suka faɗi baki ɗaya matattu a lokaci guda a cikin suratu al-araf Allah yake fa akhadathumur rajfatu ar-rajfa kini girgizar ƙasa sai malaiti yace wala alla waqa'at aqibat sayha wannan ƙarar da aka yi ne ta sa kasan ma ta girgiza ƙara daga sama ƙasa kuma ta rora ta girgiza baki ɗaya suka halaka baki ɗaya suka halaka sai Allah ya ce waɗanda suka yi zalunci Allah ya kama su da azaba wa akhadha alladhina zalamu sayha waɗanda suka yi zalunci zalunci shine suka aikata shirka sai wannan tsama ta tsawa ta kama su baki ɗaya ta halakar da su fa asbahu fi diyarihim jasimina Malamin suka ce an ce allazina zalamu ne saboda me gargadin mutanen makka da ake karanta musu wannan labari cewa dukkan azzalimi wato Allah zai kama shi da azaba ko a duniya ko kuma in ya tafi kiyama kenan ana gargaɗan mutanen Makka cewa ku kiyayi zalunci shine aikata shirka ga waɗannan sun aikata zaluncin ga abin da ya same su ga abin da ya same su fa asbahu suka wayi gari fi diyarihim a cikin gidajen su jasimin aisa na ala wujuhim mayyitin suna kife akan fuskokin su dukkanin su matattu jusasan hamida wato gawawwaki busassu wato matattu a lokaci guda yace katlati ko biturabi kasai ma'ana duk sun kife a bayan ƙasa baki ɗaya a kife suna halaka ku ka allam ya gana fiha garin it kake ji kamar ba a taɓa yin ɗan adam a ciki ba kamar ba su taɓa rayuwa an yi kasuwanni an yi gidaje an yi jama'a na ta harkoki ba lokaci ɗaya Allah ya halakar da su ka allam ya gana fiha garin shiru kake ji ba motsin komai kamar ba a taɓa yin ɗan adam a cikin wannan garin ba ala Allah ya ce ku saurara inna samuda kafaru rabbahum samudawa sun kafirce wa su shi yasa Allah ya kama su da wannan ukubar ala bu'dan li samud ala ku saurara ya ku mutane bu'dan ma'ana rahamar Allah ta ne santa ga samudawa ala bu'dan li samud ala ku saurara wato rahmar Allah ta yi nesa daga waɗannan azzalumai masu aikata shirka domin Allah ya halakar da su baki Shi shikenan labarin su ya wuce daga nan sai dai a rika bada labari an taɓa yin su amma su kan ba su ba an bakkarci abin ake cewa da larabci ma'ana duk Allah ya halakar da su baki ɗaya garin babu mutum ɗaya da ya tsira illa wanda suka yi imani mutanen annabi salih su ne Allah ya tsamar da su daga wannan halaka Allah ya fidda su daga wannan gari garin kuma Allah ya halakar da su baki ɗaya ka Allah ya gano fiha sai dai a bada labarin amma ba su gaba ɗaya Allah ya halakar da su baki ɗaya lokaci guda to wannan shine karshen labarin da Allah ya bamu game da waɗannan mutane su ne wa samudawa mutanen annabi salih su ma Allah ya halakar da su saboda sun ki imani da Allah suka yi tawaye ga manzon Allah annabi salih alaihi salam sannan sai Allah ta'ala ya bamu labarin aka ratsa labarin annabi ibrahim kafin a zo labarin mutanen annabi lut alaihi salam Allah ya shigo da labarin annabi Ibrahim walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra wa laqad ja'at rusuluna dakata a nan saboda yanayin lokaci insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi akan wannan aya da malai karanta aya ta 69 wannan sura mai albarka sura hud fatan mu abin da muke karanta Allah ba mu Allah ba mu ikon fahimta da kuma daukan wa'azi da izina a ciki kuma Allah ya fi mana kurakuran mu karba ayyukan mu na alkhairi akwai waɗanda suka ina ga zamu dakata nan insha Allah ta'ala a shikenan akwai waɗanda suka zo da abin nan bara da bara waccan suka ba wa eh, waɗanda suke mabukata na maganin olsa sun wani kamfani suke ba da magani saboda haka a yau ma sun zo wannan masallaci wanda yake da bukata na maganinsu na ulcer wancan karan an ɗan yi bayani inda za a tuna bara game da cewa shi magani ba wai abu ne wanda yake na alawa ta jin daɗi ba a abu ne na larura wanda yake da larura yana da bukata yana da ma'ana ciwon zai iya karba don ya amfana su ma sun amfana kai ma da kake an baka za ka amfana insha Allah to saboda haka wanda bai da bukata ina gaba